واعلموا أن هذا اليوم إنه يوم الأول جمعة الأولى من رمضان من رمضان هذه السنة 1447 الله أكبر اعلموا أيها المسلمون إن الله قد أوجب عليكم الصيام رمضان كما بين ذلك صريح الكتاب والسنة قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين أيها المسلمون وما أدراكم ما الصيام وما أدراكم ما رمضان إن صيام رمضان إنه إمساك عن المأكولات والمشروبات وكذلك التقرب إلى وكذلك الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله عز وجل أيها المسلمون ليس فقط الإمساك عن الأكل ولا الشرب والجماع بل لا بد من الإمساك عن الإصيان من القول والفعل أو الإشارة كما قال عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر وقال أيضا إذا أصبح أحدكم يوما صائما فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم إني صائم أيها الأحباب إن صيامنا ليس كصيام من قبلنا لأننا نأكل أكلة الصخور وليس ذلك عليهم عباد الله استعدوا لرمضان في معرفة أحكامه من مبدلاته وما يؤفى عن الصائم حال صومه قد يكثر التساؤلات حول مسائل لو لو تقربتم إلى العلماء لما سألتم عنها اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصيبتنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه أجله وآجله بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم حمدا وشكرا لمن أوجب على العبادة صيام رمضان والصلاة والسلام أتمان الأكملان على سائل على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اعلموا أن هناك أحكاما للصيام منها أولا أركان الصيام قال العلماء إنها ثلاثة أولا الإمساك عن شهوتي البطن والفرد وثانيا النية الثابتة قبل الفجر بعد ثبوت رؤية الهلال وثالثا النهي أو الاجتماع عن المعصية والجرائم المحرمة وثانيا سنن الصوم وهي السهور كما قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السهور بركة ومنها تعديل الفطر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما أدل الفطر ثم الدعاء الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الإفطار تقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أيها المسلمون هناك أمور لا تفسد الصوم منها أولا الإصباح جنبا من جماع أو غيره وثانيا الأكل والشرب خطأ أو نسيان ثم ما يمص من الدواء الجلد إنها لا تفسد الصوم خروج الدم من الأنف لا يفسد الصوم ذوق الملح أو غيره لا يفسد الصوم ثم السواك أو فرشاة الأسنان عند الجمهور لا يفسد الصوم ومنها الجموس بالماء لا يفسد الصوم ومنها مص الطيب ثم الاحتلام في نهار رمضان الأكل أو الشرب ظنا منه أن الليل باق وهناك أمور تفسد الصوم منها الأكل أو الشرب أمدا أو جهلا ثم رفض نية الصوم ثم الردة ثم الاستيقاء ثم الحيض والنفاس ثم الجماء في النهار وهناك أمور يذكرها العلماء في كتبهم رحمة الله عليهم اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ‘yan uwa musulmi bayan godiya ga Allah da salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam ko mu tana magana akan cewa wannan juma'a ita ce juma'a ta warko a cikin wannan wata na ramadan na wannan shekara ta 1447 Allah maɗaukakin sarki ya raya mu ya kawo mu wannan shekara da yawa daga cikin bayin Allah ba ga wannan shekara ba wasu an yi da su baya wasu kuma yanzu shi kenan sun kare ba da su za a yi ba duk wanda ya saba kai ne cikin wata ramadan ya gode ma Allah ya yi abin da Allah ya sa don ya rubuci wannan wata bai sani ba ko da shi za a ganin baɗi ya ku yi uwa musulmi ku sani azumi shi na da hukunce-hukunce Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da farlancin azumi a cikin alƙur'ani mai girma inda Allah maɗaukakin sarki ya ce ya halladi na amanu ba, alaikum, siyam ya ku masu imani an wajabta azumi a kanku kamar yadda aka wajabta shi ga waɗanda a gabaninku domin ku zama jin tsoron Allah kwanaki ne ƙididdigaggu duk wanda ya kasance marar lahiya daga cikinku ko yana akan tafiya ya sha ruwa ko ya ci abinci ya aji azumi Allah maɗaukakin sarki ya ce to ya ramka wasu kwanaki daban Allah maɗaukakin sarki ya ce waɗanda azumi ke wahal da su saboda tsufa ko saboda shayarwa ko rashin lafiya to wannan kuma sai aka ce fidiya su ba da fansa na ciyar da miskini ya ku yan uwa musulmi ku sani duk wanda a dattijo a gida ko yadda ke tsohuwa a gida ba ta iya azumi kada tilasta mata mustahabbi ne a ci da mutum bayan an sha ruwa a ba da abincin mutum guda ko ɗanye mana ko mere ko matacci ya halatta ga dattijon da ya ci abinci in akwai in akwai a ba da abincin mutum guda in tona a samiya in shinkafa ce a samiya a basuwa matsayin fansa gare shi in ko babu shi kenan magana ta riga ta wuce ba dole ba ne haka ma mai shayarwa haka ma mai ciki wani ƙaunin malamai ya ce tana iya ci ta ci abincinta amma ta ba da muzunnabi ko ta ba abincin mutum guda ya ku yan uwa musulmi kun sa abin da ke ma'azumi abin da ke ma'azumi shi ne kamewa daga abubuwan da ake ci da abubuwan da ake sha da kuma kusantan mata tun daga fitowa alfiji har zuwa faduwar rana da niyyar kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ya ku yan uwa musulmi ku sani ba ne azumi kamewa daga ci da sha kawai dole sai an kame daga daga daga sabon Allah madaukakin sarki dole mai azumi ya kame sabon Allah na magana sabon Allah na aiki sabon Allah na ishara kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi sahihi yace so dama ake samun wani mai azumi bai lada komai ga azumin su in ba yunwa ba so da yawa ake samun mai kiyamun laili ko sallar tarawihi bai da komi ga tsayuwarsa illa rashin kwana kawai lada ko guda babu saboda mi saboda bai kiyaye sa'a ma Allah a cikin azuminsa ba bai kiyaye sa'a Allah a cikin tsayuwarsa ba ya ku yan uwa musulmi manzo Allah ya faɗa cikin hadisi yace idan ɗayan ku ya waye gari yana azumi idan wani mutum ya zo ya zazzage shi ko yin neme ya faɗa da shi to ya gaya masa ni mutum ne mai azumi ni mutum mai azumi azumi nake azumi na ya hana ni faɗa azumina ya hana ni zage-zage azumina ya hana ni kulla sharri azumina ya hana duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana ya kuma so ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle azumin mu ya sha man da azumin waɗanda a gabanin mu bambancin shine azumin mu akwai abincin sahur su kuma nasu babu sahur namu azumi kana iya cin abinci tun daga lokacin da aka yi magariba har zuwa fitowa alfijir su kuma azumin su da zaran aka sha ruwa magariba ta yi da zara aka yi sallar isha'i kuma shi kenan an ruhe ba a kuma ci abin sai gobe da magariba babu magana ka ci abinci da daddare a cikin azumin ahalul kitab wanda aka gabanin mu ya ku yan uwa musulmi ku sani Allah yana son mu da alkhairi Allah madaukakin sarki na nihin mu da alkhairi ya ku bayin Allah ista'iddu li ramadan fi ma'rifati ahkamihi ku nemi taimakon Allah ga yin wannan ramadan ta hanyar sanin hukunce-hukuncensa daga rukunansa da sunnoninsa da mustahabbansu da abubuwan suke bata shi da abubuwan da aka yi rangwame ga mai azumi ya aikata su domin tambayoyi sun yawa daga mutane daban-daban don da abin da shahin matsalolin azumi inda za a kusanci malamai a dinga mustambaya da an samu saukin wa'in tambayoyin ya ku yin uwa musulmi masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani azumi da rukunai wasu malamai sun ce guda wasu sun ce uku daga cikin rukunan azumi akwai kamewa daga shawoyi guda biyu shawa ta ciki da kuma shawa ta al'aura ba ka ci abinci ba ka sha abin sha ba ku santa iyalinka na biyu kuma shine niyya tabbatatta gabanin fitowa alfijir bayan tabbatar ganin watan ramadan ita wannan niyya wajibi ne mutum ya yi ta na daga cikin abin da ya kamata a kula wajen niyya shine na yi niyyar ɗaukar azumin watan ramadan baki ɗaya idan ka ce baki ɗaya ka riga ka huta da za a yi talatin dama gaba ɗaya kaci da za a yi shirin da tara kuma dama haka na kaci saboda ka gaba ɗaya ya ɗauke maka duk wata wani wani ɗaya timali za ka iya kawo cikin wannan niyyar idan uzuri ya sa ka aji azumi saboda tahiya ko rashin lafiya malamai suka ce in za ka sake ɗauka kuma sai ka ce na yi niyyar ɗauka abin da ya rage sawa'un goma sha biyar suka rage ko goma suka rage ko uku su rage kai dai kayan niyyar ɗaukar sauran abin da ya rage idan kai haka ka riga ka gama niyyar ka baki ɗaya ana son musulmi su kula ɓangaren niyya ba ga baki ake faɗa ba cikin zuciya ake faɗi nawa malamai suka ce an niyyatu mahalluha alqalb niyya ba gina cikin zuciya cikin zuciya zaka bari domin in zaka faɗi ga baki to zaka faɗa ma Allah abin da bai sani bane ko wani zaka faɗa maka ba ka gaya ma kowa Allah kake gaya ma saboda zuciya ka ta isa Allah yana magana da zukatan mutane ne ya ku uwa musulmi na daga cikin rukunnan azumi shine nisanta sabon Allah hadisi ya tabbata manzo Allah yace duk wanda bai bar fadar zur ba da aiki da zur Allah bai da bukata ko ya bar abinci ne ko ya ci Sai nan malamai suka ce da wannan hadisi ya gwada kamewa daga sabon Allah wajibi ne cikin azumi idan kana azumi kana safa Allah ya gada baka dauki Allah da girma ba baka ba Allah girman sa ba ya ku yan uwa musulmi akwai sunnoni azumi sunnoni azumi malamai suka ce akwai sahur kamar yadda ya tabbata a hadisi manzo Allah ya ce tasaharu fa inna fi sahuri baraka ku yi sahur domin cikin abincin sahur akwai albarka ko kuma fa inna fi suhuri baraka a cikin lokacin sahur akwai albarka kada mutum ya ce ni ba da yunwa bari in zama na ai sha biyun dare kawai na kwanci na shikenan ka ata da ni akwai masu ɗabi'a cewa sha biyun dare za su kwanta ka ata su sahur sai su bahin tayi wannan kuskure ne ana son mutum ya tashi wannan lokacin saboda lokacin akwai albarka gare shi idan ka tashi ko ruwa ka sha ka samu wani abu matsayin sahur ka ci ko ka sha ko da kaɗan ne wannan abun akwai albarka a ciki sunna ce mai ƙarfi daga sunonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata manzo Allah ya tashi sahur har ma yana sa a gayyato mai sahabbai ne su zo a sahur tare da su manzo Allah ya yi sahur da sahabbai da dama sun zo sun same shi sun yi sahur tare da shi daga cikin su akwai zalmin sabitin yace da manzo Allah ya aika mini har na yi sahur na gama amma da naji gayyata manzo Allah sai na sa su zo sun same shi muka zo aka yi horo horo aka ba muka sha matsayin sahur tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku ya uwa musulmi ku sani ana tayar da iyali lokacin sahur sahur ana son mutum ya dakanta minti goma zuwa ashirin gabanin a rufe ƙofar yin sahur ba a son mutum ya kai gab gab gab wani sai ka ga sai wasu larne sun fara kira yana cin abinci wannan ba daidai ba ne ana son mutum tun da rabi ya tsaya biyar da rabi ka bar sahur irin wanga lokaci ne yanzu minti ashirin da wani abu ka riga bar ma addu'o'i ka bar ma wasu azkar bar ma karatun ƙur'ani wannan lokacin dai kana nan halke kana da ya sawaka ba a so ga musulmi kullum bai tashi sawa sai an ce ana yanzu yanzu yanzu sura minti biyar sura minti biyu wasu mutane iyalin suna tayi da su tashi wani lokaci yayi kusa tashi wani lokaci ya ce a ina tashi ba a son mutum ya kure lokaci Da yin malamai suka ce duk wannan hakura lokaci wata sai ya ci abinci bayan a tabi ya kito akwai hadari kwarai da gaske ga azumin mutunan da ana kiraye kiraye wasu masallatai yana cin abinci idan uzuri ya kama wannan babu laihi amma ba a son mutum kullum ɗabi'a yake kenan sahur akwai albarka ciki bayan ka yan uwa musulmi daga cikin sunonin azumi akwai gaggauta buɗe baki da zaran aka yi kira lokaci yayi ana son mutum ya gaggauta buɗe baki idan yanzu kana da lokacin ka sananne wurin ka babu laihi dan ka buɗe baki ka halle da ya kira A ko in ya ba ka da takamai lokaci ka jira sai ladanin shi ku ya kira idan ladanin ku ya kira to shi ke wala sai kowa ya bude baki kada ka ce azumi yau bai yi wahala ba kada ka ce a abin bugu ba saboda haka sai na yi sallah na ka abinci a ba yin haka abin da aka so shine a ga wata buɗe baki kamar yadda manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace la yazalu nasu bi khairin ma al fitra mutane ba su gushewa da alheri daga Allah muddu suna ga su buɗe baki duk wanda gaggawa buɗe baki alherin Allah na isko shi inda bai tsammani ba ya ku yan uwa musulmi na da kyau a kula da wannan sunna mai ƙarfi ta buɗe baki bayan haka akwai addu'a wadda aka sabo daga manzon Allah kuma lokacin buɗe baki akwai addu'o'in da suka zo a ba su inganta ga hadisi ba daga cikin su akwai hadisan da suka zo da wata addu'a wadda mutane sun yawaita eh, karanta ta wurin buɗe baki alhali kuma bata inganta ba amma wata inganta shi ne manzan Allah ya ce zama, wa wabtalatul uruku wa sabatul insha Allah wannan addu'a ita ce addu'ar da aka son mutum ya yi in zai buɗe baki idan ka je gidan wani ya kawo ma abinci ka ci ka buɗe baki da shi da za ka buɗe baki gidan wani to akwai addu'a da ka son ƙara da ita afdara indakum as-sa'imun wa akala ta'amukum al-abrar wa sallat alaykum al-mala'ika malamai suka ce ana ƙara wa addu'a ga inda ka ce gidan wani budawa bakinka wanda yake alheri ne babba ka gayyaci mutane gidanka su buɗe baki tare da kai gwagwadon mutane ka iya ba abinci lokacin bude baki sai ka gayyace su shi ko duk wanda ya ci ga addu'a da anka ci Allah ka ba mu ikon ganewa ya ku yan uwa musulmi ku sani akwai al'amuran da ba su bata arziki malamai sun ambata al'amura da yawa cikin littafai daban-daban amma kaɗan daga cikinsu akwai guda goma na farko babu laihi da mutum ya waye gari da janaba ta jima'i ko waninsa ma'ana ko da ka tashi sahur lokaci ya kware ba kai wanka ba babu laihi ka yi sahur ɗinka a wannan lokacin azumin ka lahiya lauyaki bayan haka yan uwa musulmi daga cewa ba ta azumi shine al-aklu wash-shurbu khata'an aw nisyan cin abinci ko sha abinci da kuskure ko da mantuwa mantuwa na kai kaci abinci da rana bisa kuskure na kaci ba da gangan ba wannan azimutullahi lauki. har sai sun tabbatar da wannan manzan Allah ya tabbatar da cewa duk wanda ya ci ko ya sha da mantuwa ya ci gaba da azumin shi Allah ya ce da shi sha da shi bayan haka uwa musulmi akwai shafa magani ga fatar jiki idan mutum na da mura ya shafa sabuwar babu laihi idan mutum na da asma ya shaka inhaler babu komi duk abin da ya shafa fatar jiki ne za a shafa wanda babu laihi da mutum zai ce a ɗibi jini ne ya ba wani jini ya da azumi inda babu matsala babu babu laihi da sauran abubuwan da malamai suka halarta a cikin wannan bangare daga ciki abin da aka bai bata azumi akwai kuruju amfi. Fito wa jini daga hanci da mutum zai haɓo jini ya fito ga hancinsa azumin sai bai kare ba na daga ciki bai bata azumi akwai ɗanɗanon gishiri game yadda mata suke yi mata masu miya malamai suka ce babu lahi don su tsada gishiri su jiya ta jiya ko bata jiya ba amma mutum ya tabbatar da ya toye kada ya haɗe bayan haka yan kowa musulmi akwai yan asawaki wasu malamai suna ƙara da hadda brush idan mutum ya yi da azumi wannan babu lahi amma wasu malamai sun ce a bari saboda mai nan mutum na jin zaƙin shiga bakin shi na da gaskiya mai fata azumi akwai nocewa cikin ruwa wanda yake kada ya zama kuma kullum-kullum dalili ya sa ka je wanka gulbi ka shafa shuka ka loce ka taso wannan malamai sun ce bai bata azumin ka ba da daga ya bata azumi shine shafa turare idan mutum ya shafa turare komai kamshin sa ya bata masa azumi ba bayan haka yan uwa musulmi akwai ci ko sha zamdammanin cewa dare na nan mutumin da ya tashi a shi hasu bahin an yi an gama shi ya yi damanin akwai dare sai ɗauka ya kama ci a jima ka ko da ya to waje wanke hannu sai ya ga ashe sa ya tawaye malamai suka ce azumin shi na nan bai bace ba na daga cikin mai bata azumi jama'a na goma shine ai maka allura wadda ba wadda ba ta abinci ba kana jin zazzabi likita maka allura wannan bai bata masa azumin ka azumin ka lafiya lauki da sauran abubuwan da malamai suka ambata wanda ba su bata azumi da daga cikin abubuwan suke bata azumi akwai ci da sha da gangan ko da jahilci idan mutum ya ci abinci da gangan azumin shi ya kare ko da jahilci azumin shi ya kare daga cikin abin da ke bata azumi yan uwa musulmi akwai kakkaba niyyar azumi ce kai azumin ma na bari bangi da zarar mutum ya na san zuciya ta azumin ma ya aje to azumi ya riga ya bace saboda ka sai sai dai ya sake ramko wani wannan azumi bayan wannan sannan akwai ridda idan mutum ya ce musuluncin bangi ko wanda kalmomin kafirci ya kafirta ko mutum ya ce musuluncin ga nagaji ban iyawa idan mutum ya kakkaba niyyar musulunci ga baki daya azumin shi ya kare bayan haka yan uwa musulmi daga cewa abin da fata azumi akwai jawo amai da gangan idan mutum ya jayo amai da gangan ya yi shi ko ya san abin da gashi ina fashi amai ya ɗauko ya shaƙa shi ya yi amai to wannan azumin shi ya kare amma mutumin da eh, amai ya rinjaye shi wannan ba ta azumin shi ba akwai al'ada ta mata jinin haila ya ɓata azumin mace idan tana dauke da azumi jini ya zo mata azumin ta ya ɓaci kazalika idan mace ta haihu ga azumi azumin ta ya kare ta dauke da shi sannan bayan haka akwai kwanciya da mace shine jima'i wanda ke duk wanda ya jima'i cikin ramadan azumin shi ya kare da sarokocin malamai suka ambata muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa mai azumi lafiya mu ƙari lafiya yadda muka ga ramadan lafiya Allah ya sa mu ƙari shi lafiya Allah mu roƙe ka samu Najeriya tana buƙatar addu'a mun ji labarin hararen da aka yi a arewa Allah ka mu dauki Allah ka ba mutanen arewa kariya Allah ka ba mutanen jiha bi kariya Allah ka mutanen Najeriya kariya Allah waɗannan mutane masu kai mana har Allah ka san su Allah kai mana maganin su ya Allah ya umu da aka kashe kuma ubangiji Allah ya karbi shahada su Allah kai musu gafara Allah kai musu gafara Allah kai musu rahama Allah mu roke ka da sunan ka samu gama lafiya ka samu cika da imani wa'anda muka rasa marigaya Allah ya gafarta musu Allah mu roke ka da sunayen ka anshi ayyukan mu Allah ka ai sallolin mu da addu'o'in mu Allah ka ansa ayyukan mu baki ɗaya ka samu cika da imani wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa sallim umma ya yarhamukum arrahman اللهم